barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa bisa kan shirin matasan da studio kalangu yake sarrafa muku a kowane karshen mako mai gabatar da shirin aminiyar ku ta kullum rabia mai kano fadar yau a babban birnin maradi muka dora ta chef lieu de région situé dans le sud du Niger Maradi la troisième plus grande ville est considérée comme sa capitale économique sanin kowa ne jihar maradi ta yi fice wajen harakan kasuwanci tsakaninta da wasu nigeria kamar kano elle est le lieu d'interaction de plusieurs routes dont celle qui permet de rejoindre les villes de katsina de kano au nigeria tout proche maradi partage 150 km de frontière avec le nigeria Yo, kusan wata biyar da aka da aka liƙe buda wannan ta kilomita 150 sabilin hukuncin da sai da yawo ta yankan ma Niger a fakar kurita militaire to su wannan matasan na maradi ko da suke tahiya suna dawowa a Nigeria ya ne suke kasuwancin nasu a yanzu. Comment cette fermeture de frontières a impacté leur business? Siraji Hashimu, il est commerçant. Euh, Siraj, il a une boutique. Siraj, ce n'est pas

duka ciki take saba nasara saba alhamdulillah ya ne da dama ya harkoki saba saba da to na sanar lokacin ku hatsara gare shi to mun gode da kuka ba mu dawo hira da ku wannan shirin kun sani muna tare da yan kada kadan mu nous aurons la rubrique rose sur l'émission tout ça la fada et la chronique top c'est parti Déjà le 20 août 2019, pour lutter contre la contrebande, le Nigeria avait décidé de façon unilatérale et brutale de fermer sa frontière de plus de 150 km avec le Niger. Et ça a duré deux ans. Mhm. Et c'était déjà chaud pour les jeunes commerçants de Maradi. vraiment comment vous vivez cette euh, fermeture Asma, <laughs> je commence avec toi. Ok. Thomas le Marabien, c'est sai ki euh, mm, bani ki bani alfarma in gaida masu sauraron mu mhm, mhm. eh, yau dai ga ku ta ku ta kawo ku maradi kuma kun tabo mana inda ke tu kaikai masha Allah tubarakallah sai mu ce muku sannun ku da eh, cette émission vraiment elle vient à point nommé et elle tombe bien au portail. wallahi situation in in nan ta buda gaskiya muna wahala sosai tunda dama dai kwacce entrepreneuria ɗauko kaya daga wata ƙasa kawo ta wata ƙasa sai ne a secret profession kowa ya san matsala ce sai yan parcours de combattant to haka nan ma dai muke ta yi muna ta yi dai da ɗan dama tunda sadda ba a rahe frontier ba in ka siya kayanka da sahe kano an ka sa maka su mota kamar ce dare kana samun kayanka in an ka siye su da maraice an samu su mota da dare lolan domin tun da sayo rana apel in shofar ma zai tada ka da kwana kayan ka sun zo an zuwar amma yanzu da an karhe frontier inga in ka siye kayan ka yau jeudi sai ta yi ma ka kai wani ta jeudi ba ka same su ba cikin ka same su da sauki kwana biyar shidda kin gani kenan matsala ce mu muna da client in for example wanda ya saba in ya komandan abu kwana biyu two to plus ka mai livre mhm. yanzu sai ya kasance sai an yi kwana biyar shidda bakwai baka samu kayan nan ba saboda wahalhalun da ake samu bisa hanya tun da an karhe frontier inga gaskiya sai fa fasil to mm. eh, nasara kuma kuna da irin wannan matsalolin ko kuna ku wasu ne daban bisa kan liƙe wannan bodar da aka yi to ni dai eh, nawa tunanin duka ma za a cewa ya zo kamar ɗaya na minin hmm. saboda ni harka agro alimantar nake na ce muku ina siyawar da sauransu yanzu haka ni cikin matsalan ma da nake a yanzu haka farske ina da production mai bani da ambalaj ambalaj mu daga nigeria yake tunda dai mu ambalaj mu wani dupanke di nigeria wajen fisa kan bangaren ambalaj hmm. don saboda kowane lokaci yau kwana nawa kiliyan suna ta kira suna ta kira suna son produit produit ya samu karbuwa ga kiliyan mai malar zama in mu yadda dai asma ta gai in ka ba da kuɗin ka je a siyo maka abun ran nan zai mareto ka eh, koko zai baretowa vraiment men na sapran ya yi kwana hudu biyar wani bi sai ma ya wuce ba a shigo da shi ba cikin gari diku kai lokacin da kai prevar in kai production in ka kana son kai livering client wani bi sai kana jin makumiya ka daga apel in client ka ce mishi gashi tunda baka sayar da zaka ce mishi ba vraiment eh, akwai matsala dama can baya akwai matsala sabu kan harkar security da sauransu tunda zaka ta kai da kanka to yanzu ga matsalar security eh, security kuma yanzu ga matsalar rahibu ba hanya ba hanya abubuwan sun kara cabkewa to yanzu dai mun jona mata su ma wajen jan komersan kin mazan hakan ne suke shan abu ko dai su nasu daban ne ko suna samun dan shiga ko da ma hanyar dai ba wadda ake akwai ana samun dan shiga eh, siraji kuna samun dan sauki farafar ga waɗannan matan da su ba masu iya tahiya ko kuna samun koda tahiyar ne sevrai ba ba shiga ba mm. a reality ana shiga tunda da najeriya in dai ba katanga za a gina mata ta karfe ba ta kowace hanya sai an shige ta <laughs> ko ma me za a yi mm-hmm. sai an shiga eh, ba sau iki akwai ba hanya hanya ake bi mai wani lokaci dole a dan baratsin da ake tunana akwai matsala dole a dan bi abu daji wani lokaci a dan kewaye mai da ake tunana za a gama da iko saboda matsalar da ke akwai ba ba su bari a shiga bane ba za su bar ku su shiga mai za su bata maka lokaci kan hanya for example ni wanga ni yanzu eh, ina shiga Najeriya Donc, c'est très tôt le matin, mais à 5 h du matin, mais en Nigeria. Ça veut dire qu'il faut qu'on revienne donc, euh, donc de la journée. Donc, euh, on part donc à 5 h du matin et on revient souvent à 17 h Donc, euh, quand la situation était calme, quoi. Ah, ok. Oui, <laughs> même, maintenant, si aujourd'hui je, pars au Nigeria, en tout cas, c'est à 5 h donc d'ici donc 19h, et je vais donc en sorte que. C'est Andao. Oh, oui. Moi, je je passe pas la nuit là-bas. J'ai juste hmm. passé une nuit, euh, nuit là-bas. Donc, euh, ça a été tard. Donc, euh, Gaskia ne juste y est na kamo hanya un avec l'insécurité là, bas passé la nuit là-bas. Peut-être wani in yana Mais il y a un il à bah, mais ça y a nan yana sancan get on continue quand même on continue on continue ce qui se passe c'est que nos principaux fournisseurs sont au Nigeria uh-huh. nos principaux fournisseurs sont au Nigeria ouais yau la majorité duk wanda kiga yana kasuwanci la majorité l'écrasante majorité en tout cas kayan mu daga Nigeria muke kawo su kin gane ko kenan yanzu mu problem inda gare mu dole ne tun da su les chauffeurs là ils ne vivent que de ça si tu veux ouais, ouais. ils ne vivent que de ça kasa za su c'est pourquoi il te dit frontière in Nigéria, in ba ka tange ta an kai ba sai an shiga parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça ouais. il faut voir le risque qu'ils encourent les chauffeurs là kin a ta kewaye ai su ma da wanda suke yi wata rana sai pas de leur vouloir a ta kewaye il prend de risque dan dai pour acheminer le truc kuma yanzu hanya ga da an ka rihe ta ba rihe ba leti ba kadai ne na wurin kawo kaya da tsadar kaya kin gane yanzu koli inda ake kawo maka da ba da san kimil kai recuperant shi yau sai a tambaye ka kenzi mil gare shi da su ma sun wahala yanzu yi zancen gate ai profite ne suke yi wasu get in na an rahe mm, officiel mm. lamar ne kin gane kuma mm. duk inda ka tsaya sai ka bada wani abu sai ka bada wani eh, abu eh kenan du coup pour eux aussi les chauffeurs c'est cher kenan ça va revenir également cher pour nous wanda ka kashe kuɗi diya ka zo dan isa wurin duwan Niger ma nan ga duwan mu nan ma ka biya kuɗi irin wanda baka sara ni ba da ba wani chauffeur da ya kawo kana ya ce mini shi ka ɗari biyu an ka amsa gare shi 200 mil an ce kayan da ya ɗauko ya biya 200 mil Tu vois Donc, il va de soi que ça se répercute sur nous. kai ma tu in te amsa koli in koli da ka sa bar ka biyar ka amsa yau suka bar ka goma sha biyar ka amshe ne mu wallahi saukin da yake muke wata saukin da muke so na ayi Pour parler parle ne a daidaita da sai da yawo a dage mana wanga an baro to yanzu muna son ko mun ji sauki tsadar rayuwa maintenant vous ça vous touche directement et quand vous produisez comment la clientèle accueille vos nouveaux prix est-ce que vous, à votre niveau, comment ils réagissent au fait, vos clients euh, Sunaga, les situations qui, en fait, c'est parce que c'est plus difficile pour vous, le Nigeria et tout. Comment, comment ça se passe To, ni dai nasara Allah. <laughs> Abin da zan kwatanta miki malama. Eh. <laughs> Au fait, mu nan garin de ma surtu abin da zan kwatanta miki. Yau in ka saba ma client kana saida mishi abu a kadago, gobe in ka kara dala zai zama matsala. me matsala parce que ni c'est quelque chose qui m'affecte directement da nike cikin shi da nike vivir in shi sai dai in yi haƙuri ha in ga lokacin da Allah ka na sauki wannan lamarin ture saman sai ne ka vanciyar da marece na je na yi aproshen mai kiliyan da nake sai da ma produi ina tun da ese de grossist ina sai da musu daya su kuma suna sai da ma kiliyan an ta sai des alimentation mm. je les ai approché bisa kan haraka gashi to muna sayan macer primer da tsada muna sayan tunos ingredient da tsada ambalaje yana zo mana da tsada to mu kuma mun saba sai da muka abu a telpri gaskiya yanzu a yi revoir swat rage contenance in oui. quantité in quantité in mm. suwat rage shi suwat ku kara mini kuɗi ni ma dan in samu wani abu nan musu kalkil wallahi ma sir je ne gagne rien cikin production ina a présent abin da nake ce miki mais juste je le fais dan dai in yi garden client ina ha in ga abin in ya zo mana da sauki qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils m'ont dit et eh, ils peuvent pas augmenter les prix kuma in rage contenance in na quantité in tawa client insu da za su zo su sai abu a wajen su za su ga ya rage kuɗi ni kuma abu da tsada nake sayan shi diku sai na rasa ma yadda zani ga wagga situation in rage fetatar ba za su ɗauka produi ina ba sai su ga ya yi tsada in ce su ƙara sun ce kun ba za su ƙara mani kuɗi ba diku ban san ma yadda zani ni mena shi oblige in rinka production ita haka nan ha in ga Allah in ya kawo da sauki fetatar muna roƙo mm. abin ya zo ƙarshe le plus vite possible an tuka wannan sai notar su he le plus absolu wow sai ces jeunes, euh, on entend bien euh, leur cri de cœur, la situation dans laquelle ils évoluent, malgré les risques, malgré les dangers, ils tiennent à leur business et euh, voilà, en espérant de meilleurs jours. On va aller avec la rubrique de l'émission Tout à la Fada. On va aller avec la rubrique de l'émission Tout la et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Encore heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la rubrique rose. Je suis Samira Rafi et aujourd'hui je suis avec euh, Mariam Ibrahim Adé pour euh, parler de cuisine. Dans l'espace euh, cuisine avec moi, Mira, nous allons parler de la banane plantain ou aloco pour les habitués. C'est un fruit qui nous vient des pays côtiers frais, mais actuellement, en ce début de fraîcheur de décembre, c'est sa saison et elles nous viennent abondamment sur les marchés de la capitale Niamey. Nous allons parler de cette espèce de banane et des différentes façons de la cuisiner. Top, c'est parti. Ce samedi, nous allons parler de ce fruit et demain de son utilisation en cuisine. Déjà, la banane plantain est une espèce hybride de plantes de la famille des Musaceae, comme la banane dessert. Elle est un sous-groupe de l'espèce euh, Musa paradisiaca, issue du croisement entre le Musa acuminata et le Musa balbisiana. La banane plantain est simplement appelée euh, plantain en Afrique. Ce fruit consommé comme euh, un féculent prend encore euh, divers noms selon les lieux géographiques. Cette banane est plus riche en amidon que celle habituellement consommée en dessert. Elle est couramment consommée dans la grande partie de l'Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et dans certains pays d'Amérique du Sud. La banane plantain possède des caractéristiques d'avoir une chair plus ferme que la banane dessert. En Afrique et dans les îles de Tenerife, on parlait autrefois de plantane pour désigner le bananier et le fruit continue de s'appeler plantano en espagnol. Par rapport à la banane dessert, la banane plantain est généralement plus grosse et plus longue. Sa chair est parfois légèrement rosée et un peu plus euh, pauvre en sucre ce qui la rend plus ferme, lui conférant une bonne tenue à la cuisson. En Afrique subsaharienne, la banane plantain est de plus en plus consommée en maturité, bouillie, grillée ou frite. Cuisinée avant complète maturité, elle est à ce stade plus ferme et moins sucrée avec une texture assez proche des tubercules farineux. C'est tout pour la partie cuisine sur la connaissance de la banane plantain ce samedi. Demain, nous allons parler des différents types de façons de la cuisiner. Sam, on continue toujours en cuisine. Cette fois-ci, on va parler de la recette de jus de citrouille. Les citrouilles sont des plantes riches en vitamine C et vitamine A. Elles sont donc très efficaces pour lutter contre la constipation et contribuent ainsi à protéger votre vie. Pour vous aider à savoir plus utiliser ces citrouilles qui sont pas quittiles que dans le repas, vous pouvez en faire aussi de jus naturel. Dans ce cadre, nous avons échangé avec Roquette Soleil du centre ABC des maladies qui nous donne la recette du jus de citrouille. mai ja mai kyau mai zaƙi yana ma iya ɗanɗana ta in ya sayi ya samu carrot ɗin shi sannan ya samu lemu orange da citron sannan zai iya samun sucre vanille ɗin shi da ɗan aromatic ɗin shi vanilla zai yanke kabewa shi ƙanana ne sannan ya sa ta cikin blender ya markaɗa ta da carrot ɗin shi ya markaɗa su ya tace su ya zuba sauran kayayyaki shi kenan ya haɗa lemun shi ya sa shi cikin firigo sanyi kaɗai ake bukata gaskiya yana da amfani da yawa saboda abubuwa ne wanda masu ƙara lahiya ga jikin mutum sutu masu ciki ana son suna yawan amfani da ju na kabewa ba matsala yara da manya duka suna sha saboda yana ƙara kuzari cikin jikin mutum ba ma ya cutar da mutum ne saboda ba a sa wani fudur ba C'est tout pour la réplique rose de ce samedi. On se dit demain pour un autre nouveau plan. Oh, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my armor on, I'll show you à la FADA, qu'on a installé ici même, à notre radio partenaire Garquois, dans ses locaux. On discute avec les jeunes businesswomen, businessmen de Maradi qui font face aux impacts de, de la fermeture de la frontière avec le Nigeria. transporteur su dai ba su samun a pas ma ina ganin kuma kana shiga maintenant euh, frontière qui Nigeria vraiment la porosité comme tu l'as dit il y a encore des jeunes qui sont dans le transport eh, eh, maintenant comment ça se passe pour ces jeunes on n'a pas pu réunir tout le monde ici vraiment le business ça n'attend pas et euh, on ne peut que s'appuyer sur vous et ce que vous connaissez votre expérience avec ces transporteurs comment ils vivent eux cette situation C'est euh, Seraji waɗanda a hanya kai kana situation les transporteurs, les passagers Comment ça se passe sur la route, au fait Bon, en réalité, quand din a commencé aka matsala in ta faru, kamar wani zai samu shi wani ya samu wurin cin abincin shi kuwa. Okay. Kace faɗo wani tashin wani, sai kuma sa eh, les armées quoi du Niger, eh, nigérien quoi c'est comme ça avec la situation donc de la frontière Eh. sun yi profiti da wannan suka yi abin ga ƙara yawan get get da suke da sun larutu ne mm. eh, osi don ka fulle moto taxi don ka lai'in kabu wannan ah, il profiti don ka de la situation tunda akwai inda in ka zo il faut a sauke wasu daga cikin ku a da kayan naku su kadai il faut ku hau kabu kabu don ku dan ya samu ya je shi da na fahimta mm. akwai sauki kamar in transporter ya zo kamar in mutum ya zo da mota babu fasashi ciki in kama kaya ne ka doko akwai mm. sauki me nan ku kawo kabu kabu kenan ya kewa da ku zai tsallake wasu garuruwa da ku can sai ku yi point de rencontre can ya sun ya doke ku shi kenan sai ku ci gaba da ta kuma me akwai wanda kuma misali tun da kun ga yanzu abin klasi chasu mutum ka mu for example mu ni gaskiya da kayana nake tahuwa mm. ko me wansu da su nake tahuwa wani lokaci kuma da kayan naka sai ka doki dan kabu kabu biyu wani ya doke ka da sauran kayan ka gudan kuma ɗauki kayan ka salman eh. a tai da kai a yi traversan don ka abin ga da kai garuruwa da kai a wuce da kai haka nan wai saboda mi wani lokaci kai rayuwarka na cikin matsala kuma kayan da kake tafi da su su ma suna cikin matsala quand même eux maintenant ils se frottent un peu les mains quoi c'est ok pour eux quoi cette situation ils ont plus de clientèle oh en kabu kabu yanzu yanzu yana so in sani ban da fannin euh, kasuwanci akwai wani fanni na rayuwa ku ta yau da kullum est-ce que vous avez eu je sais pas des problèmes peut-être avec des partenaires euh, par rapport à cette situation ou avec des clients est-ce que vous avez perdu des clients ou vous avez eu un quelconque problème Asma à cause de cette situation ouais. il eh, y a des problèmes vraiment corollaires hmm. par exemple avec la clientèle tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de livraison, le temps de livraison. Ouais. Le client, lui, il s'en fout de ce qui se passe dans les coulisses. Ah, ah, il faut garder la même dynamique. Et il se trouve qu'on est dans l'incapacité aujourd'hui de garder cette dynamique-là. Qu'est-ce Kena Tu matsala. fait babban matsala ce. To, Tu shi fait un da adakwai, temps. shi as fait da adakwai, matsalar yau ni de par exemple c'est pas de gaieté de cœur c'est qu'on n'a pas le choix avant on partait on partait à la rencontre de nos fournisseurs on a le problème de téléphonie tout le commerce là ça se fait en ligne il y a les couleurs moi je suis dans la déco il y a le problème de couleurs de qualité et tout quand j'y vais quand je partais moi-même j'avais la chance de toucher vraiment quand ina ina e, e discuter de ni de clientèle ita tu su un aspect inch voilà comment il est mhm. à l'œil voilà la couleur comment elle est c'est vrai, on fait de la peu près avec le téléphone, mais souvent, il y a, des, il y a pas mal de problèmes. Mhm. Il y a souvent la marabina et qu'il y a un choix et on a couleur rouge. il y shiga na téléphone ina rouge ne. Yanzu ke sai aika miki. Sai ki ah a ki couleur rouge wurin ki ya bada wata kular wani violet ko wani abu in da telefon sai aka maka wani somon somon ko wani iri sai <laughs> aka wani somon somon sai ki tambaye kan ki ma ni a ah, wani gari ba shi bane mu yi ta garda ma sai sai faku ya le conversation ito eh a ah, shi ne kin ba. kin gane kenan don ka tahiyar nan da duk tana iya keɓance mana matsaloli kanana kanana kuma an entrepreneur ya ba da problem minim babu karamin problem duk abin da kake tamaha ba matsala ba ce matsala ce Tous clients, il y a des gens qui sont très exigeants. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Quand ils ont donné l'argent, ils veulent être satisfaits. qui vraiment On vit ça dans notre chair, quoi. Surtout quand on veut bien faire et quand on est exigeant avec soi-même en ce qui me concerne, moi, je suis exigeante avec moi-même. Je veux tout le temps satisfaire ma clientèle. Quand aujourd'hui, dans mon entreprise, je n'arrive pas à, satisfaire ma clientèle comme je veux. Vous voyez donc vraiment, bah, c'est frustrant, c'est décourageant, ça impacte d'une manière ou d'une autre. C'est comme je vois, parce que mes auditeurs, là, ils ne voient pas Nassara, au fait, quand elle parlait de, de, de, ses partenaires qui la comprennent pas, qui l'accompagnent pas. On sent vraiment la peine, on sent euh, le mm-hmm. voilà le désarroi au le Désarroi, mais, mais dans on sent on sent de l'empathie. Elle le vit mal. Elle le vit mal. Vous voyez, si aujourd'hui on est appelé à produire juste pour fidéliser, <laughs> vraiment. Si on doit travailler juste pour fidéliser sa clientèle, vous voyez. Ouais, ouais, c'est vraiment pas évident. Vous voyez, c'est compliqué. wannan abun wa yanzu haka cikin <laughs> zuciya ta ni kaɗai na san abin da a ciki mm. parce que a présent les clients ne font qu'appeler je pas les choix ban san yadda zani ba kuma le même problème ke asma da ta yi signaler yanzu na cewa da abu ka ganshi da yin parce que wajen command uku ne semaine passée robar da nike so wadda nike aiki da ita non seulement malheureusement kamfani ya bar buga ko a ya bar bugata <laughs> <laughs> don ina so in samu wata kalar ta mem containers in ma dai an samu dan bambanci a ce ba da yawa ba mm. ni je ni komanden da yawa tunda dai ba ni na ta yi man ba aike komin aikawa ne nake yi eh. sai aka kawo su yan kanana kanana kanana kanana da ba zan iya abin ga insu ba kuma na riga su kuma in nace in da su na kirayi furnisher directement epi ya ce mini ai tunda yanzu an rahe boda harakar roba tana samun matsala bisa kan hanya yanzu duk sun ke in mai ba zai amsa ba civa kenan in ni da kai na ce na tahi na san abin da nake so na san abin da san daukowa kenan ba zan yarda ba in dauki abin da san da in zo da shi har in koma in maida shi kenan maloro zaman suna nan na aje sai da in yi wani abu da shi can wanda ban yi prevoir ba har wajen kala biyu ma su kenan kenan sai dai in aje su abin ya zama mana asara ba asara fetetar na yi wani abu da su ga gumi furle mu ma asara ce gaba tunda dai na saye su dan in yi wani abu da su abin ban samu ne da shi ba kuma gani yanzu na yi dai kuma har yau abin bai iso ba ba amma zancen pet ba gani nan dai gani ni kuma monsel pro mon grand souci matsala ta babba ba ni son a ce yau client ina ya samu wata deception sai ga kaman abin kaman ban san abin da nake so ba alorke ni ina yin duk abin da ya kamata duk yadda za ni in yi in shi ina neman shi me sai malgré moi ban san yadda za ni in gyara wannan abu ba ya zan mini cilas ga yan sekirite mace nike gashi ka kwana saman hanya mota ta zo a kwana da kai saman hanya bisa titi sai vraiment malere ga yadda societe take kallon mu dama mu mata masu harka sarrafe sarrafe kenan sai vraiment independent de notre volonté muna da yi haka nan matan arme muke ko baka da arme diba kika yadda societe in mu Nigerian yadda take kallon mu yau mu mata masu harkar kasuwanci a plifar yau a ce kina hanyar Nigeria mota ta yi kwana nawa bata shigo daga kano zuwa maradi mota ta kwana hudu biyar bata shigo ba a ce ana kwana ana tashi kina saman titi ko an yi alleven ka ba baka sai yadda zaka yi ba kenan sai vraiment malure vraiment bum sai yadda za dole Nigeria sai ta karu da mu dole mu ma sai mun karu da su tunda su da kansu abin na san yana ci musu tuwo ga ƙwarya ko me ake cewa a ƙwarya tunda ba su samun yadda suke so kasuwar Katsina wallahi lokacin da ake zamna lafiya in kika zo santara matan Nijar da na ko ina Niyame a gadin daga ko ina ma zuwa duk da zan zo ka tsaka sai na gama mace fiye da goma wanda ni sani ni personal lama amma yanzu sun bar shiga su da kansu kuka suke haka mu ma muke kuka saboda ba mu samun yadda muke so ba mu iya shiga mu sai abin da muke so kenan vraiment matsalolin ba su ki siraji ai bon récemment donc ina ga shekara 100 da suka wuce haka na dan fara allin din ni allin ba ta burge ni sar mu ba ta burge ni an tuka ni kawai ni ni na hisan in shiga da kaina kun ga ina shiga kasuwannin sabon gari wambai ina shiga din nan in shiga in shiga nan in ta da nake so oh, me wai in yanzu ka tai in mutun allin ne zani da mutum guda ne zani da mutum guda ko mutum biyu ne zan yi mhm. me in na tai da kaina fa no kuma shi yanzu wanda kake son ka sai abu gare shi wani lokaci ko ba su da wannan abin tunda mu yanzu kamar abubuwan da nake sai da kamar sai da biju wannan da harka lebu kultura yana wata lako da shan shan sai sake shefan kwa me in na ce zan aika ko bai da wani abin wale da ya ce mini ma babu kawai sai dai ya rakito mini wanzu duk abin da ya sauka cikin shagon shi aiko mini an tuka ladan rufa da nishi ni ban ji daɗin abin ba raina dan ɓace ni ce shi legal la qu'est-ce qui abin passe duk abin nan ci ba shi sun sanyo mana ba kuma lokacin ana cikin show show irin na sallan nan ba yaushe zan mai da shi zai yaushe za a kai su yaushe za a haɗu wasu ya mai domin jiska prison ina da sauran kayan da ya kuma ni na san ba su shiga me ya zan yi sai sadaka akwai matsala dole na bar su na rike su <laughs> mi toi chez toi ça passe pas ils ont vraiment sur le cœur ces jeunes euh. moi je préfère en tout cas de être sur place quoi Achagare. Hey. Ces jeunes entrepreneurs, quand, quand on écoute, on en a vraiment sur le cœur. Vous pouvez pas voir les expressions sur les visages, mais je vous assure, ça les affecte de ouf cette situation. Maintenant, ce qu'on va, on va encore essayer de se détendre avant la dernière question de cette émission. Mm. On est bientôt à la fin euh, de l'émission Française à Osa. On va aller avec la musique. Maintenant, vous allez me proposer qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va mettre comme musique sur cette émission pour se détendre un peu, pour euh, voilà retrouver euh, le, le punch que vous avez, l'espoir encore, on revient au bon, vieux temps, quoi. Oh là, la nostalgie du bon <laughs> vieux temps. Quand on pouvait aller choisir ses tissus, toucher, regarder la matière, les couleurs, hein. les emballages ah, et les bijoux chic. chic. on a vraiment cette nostalgie. On, va aller avec la chanson Nigeria de Niger pour rappeler, euh, au fait, pour rappeler comment c'était cool avant et qu'on veut revenir à, à ces temps cool. Lalle na zaman tawaye da wuya shi

eh to gare <laughs> madam Allah fait ni dai abin da nake gani da Niger da Nigeria duka eh, c'est la même chose par exemple dan niger yau in ya hita daga niger ya je nigeria gari ne kasa ce zaka je nigeria ba niger ba amma sai ka shi ka kama kana cikin niger pourquoi parce que langue in ku daya su da kansu in suka zo Nijar sai su ji kamar suna gida su ma to ni kiran da nike da vraiment da Nijar da Nigeria su samu zama na kwarai wanda da ake yi ba yanzu bane ba ya kamata a ce a shiga cikin wata matsala gashi gashi har yanzu generation yan mu ta yanzu har a san akwai wata difference entre le Niger et le Nigeria boda a bude ta an tuka nu dai abin ga in mu in credit in namu a bude mana boda matasa bayan Allah da dan kananan karhin su suke tahe su samu sauki cikin abin da suke yi ko ya zo mana da dan sauki mu ba mu tambayi wani abu da ya me in an bude boda da abin da ke gare mun san da in mun sarrafa mutum ya samu kadago ta koma dala shidda mhm. sevrai muka kalli duka masu shiga da fita tsakanin nijar da nigeria da kansu matasa ne matasan nan ko babu komi gashin kansu suke ci mutane da suna karuwa da su ƙasa kanta tana karuwa da su kenan mun sani abu na farko da yanzu dai 'yan kasuwa dai ko kuma duk masu harkar kasuwanci da tattalin arziki suke tsakanin Nijar da Nigeria babban fatan shi na bude yaka da kuma mutum tabbatar da tsaro. Tant, comme le commerce, c'est important pour les jeunes euh, de, de cette localité. Vraiment, le commerce, c'est euh, c'est vraiment à peu près la, la, la, la vie des jeunes d'ici. Et ces jeunes, ils sont vraiment à la quête d'un lendemain meilleur par rapport à leur business, qui viennent à peine de lancer, qu'ils qu tiennent à, à tenir malgré tout, et vraiment qu'ils veulent continuer, qu'ils veulent réaliser des choses. yanzu wannan shirin zo karshen shi amma kan yi ban kwana kwata-kwata da ku za mu ba seno 100% dama ya zo mana da chronique in émission de salafada et on se dit officiellement au revoir voilà Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un sujet crucial de notre époque, la MDM, c'est-à-dire la malinformation, la désinformation et la mésinformation. Eh bien, dans le paysage médiatique africain, les fléaux de la malinformation, de la désinformation et de la mésinformation se dressent comme des obstacles redoutables pour la santé de nos démocraties. Cette trinité néfaste, véritable pandémie informationnelle, engendre des conséquences profondes et souvent néfastes sur la stabilité politique et sociale du continent. La malinformation se manifeste par la diffusion intentionnelle de fausses informations, souvent biaisées pour servir des intérêts particuliers. En Afrique, les médias sociaux, les plateformes en ligne sont des terrains propices à cette propagation délétère. Des acteurs malveillants exploitent ces canaux pour s'aimer la confusion, manipuler les opinions et déstabiliser les processus démocratiques. Les leaders politiques en proie à cette désinformation peuvent être entraînés euh, dans des décisions préjudiciables, érodant ainsi la confiance de la population. La désinformation, quant à elle, repose sur la diffusion délibérée d'informations mensongères dans le but de tromper. En Afrique, cette pratique est souvent utilisée comme arme politique visant à discréditer des adversaires, à déstabiliser des élections ou à manipuler l'opinion publique. Les conséquences sur la démocratie sont graves, sapant la crédibilité des institutions et créant un climat de méfiance généralisée. C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes de la FADA. On se retrouve demain dimanche pour la suite. Merci bien, c'est C'est la fin de cette émission française Nous étions avec les jeunes businessmen, businesswomen, vraiment les jeunes entrepreneurs de Maradi. On souhaite vraiment beaucoup de courage a il y a comme il y a Ince kuma sai wata rana in wannan shirin ya ƙara haɗa mu.